Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. gurin gita ka har da matan gidan ba ba ka ba. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan batun kiran a yi zanga-zangar lumana da ake ta yayatawa a kafofin sada zumunta don nuna wa gwamnatin Najeriya bacin ran 'yan ƙasa a bisa yanayin tsananin rayuwa da ake ciki wanda masana suka ce kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1999 kamar yadda aka yi gyaran fuska ya ba da dama. Tun a cikin watanni uku da suka gabata ne dubban matasan Najeriya a dandalin sada zumunta suka fara bayyana aniyar gudanar da zanga-zangar lumana don bayyana bacin ransu ga halin koyin kula da gwamnatin kasar ke nunawa kan matsin tattalin arziki da ake ciki sai dai a cikin wani faifan bidiyo da ke ci gaba da yawo a kafofin sada zumunta jagoran da ya yi ikirarin shi ya fara yin kira a gudanar da zanga-zangar lumanar wanda ya fito daga yankin arewa comrade murtala muhammad garba ya ce ni na fara wannan zanga-zanga kuma mutanen nan sun gayyace mu mun je mun gansu mun yi zama da su ba zai yiwu mu ce za mu yi zanga-zanga duk ƙasa ku ce wai a yi shi a Jos ne kawai da Kaduna da Abuja ba. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da wannan jagoran ya yi mana bayani akan wannan batu wanda zai fara da yadda wannan zanga-zangar ta samu asali. Sunana kamar Murtala Muhammad Garba wanda aka fi sani da Murtala Gamji. Eh hakikanin gaskiya wannan abun mun yi tunanin ta tun lokacin azumi mun je sayan shuga a kasuwa muka samu abin da muke saya dubu biyu suka ce dubu hudu abubuwa ya dubule. Wato mudin. Shuga sai ne muka yi tunanin tunani muka ce ka wanne ne za mu ji ne a nan muka fara tunanin yin wannan zanga-zanga din so sai muka fara rubuce-rubuce dai na nuna inda ake rayuwa da ake ciki more especially a arewacin Najeriya sai muka tutura platform so a kowane platform namu na all student namu na ABU past leaders so daga wajen ne wani shugaba dattijo ne amma daga kudu yake a turai sai ya kira ni ya ce a ah, ya me yake faruwa ne na ce mishi a ah, gashi gashi ce to dai sa ne da waɗansu a Port Harcourt ya ɗani da su daga nan ne kudu masu ka ɗauka to matasan mu na arewa masu ka ɗauka. Na'am ya tafiyar ta sami shigar mutane. Ya alhamdulillah abin ya zo mana cikin sauki domin na yi shugaban majalisar matasa na Najeriya kuma duk jihohi talatin da shidan nan haɗe da Abuja muna da wakilan mu na state kuma muna da wakilai har local government so su na sassanar da su irin hali da muke ciki sai abin ya ɗauka so muna tafiya muna tafiya sukan kira mu mu je mitin kin san harka aka ce maka yunwa kowa kowa dai shigo kuma ga irin tsanani da muke ciki na rashin tsaro da sauransu kidnapping masu kashe mutane masu satan mutane sai muka samu magoya baya cikin matasa na ƙasa baki daya bayan tara mutane me ya faru to sai farkon wannan wata sai suka kira mu taro a port harcourt sai na haɗa shugabanni yaran matasa mu hamsin da uku muka je port harcourt muka yi kwana ɗaya suka sake kai mu delta asaba muka yi kwana shida a wajen suka mana waɗansu maganganu dai na kyaman gwamnati gwamnati da abubuwa da ake mana su wane ne wayannan mutane da wayannan mutane da suke so su ba mu goyon baya na wannan zanga-zangan namu da muka gama su suka ba mu abin da muka shiga moto muka dawo so mun dawo muna kan shirye-shiryen ranar zuwan zanga-zanga ɗin sai suka ce a sanar da ni cewa wannan zanga-zanga ɗin za yi shi kuma zai yi kuma da su ba mu goyon baya da ya dace duk abun da muke bukata amma su suna gani idan aka yi a abuja da jos plateau da kuma kaduna shine ne abin da ya fi armashi. So sauran wuraren a bari? Eh a bari a wajen ne muka fara tunani kai wannan abin fa akwai laujiya a cikin naɗin nan kuma ya haɗu da maganan da malaman mu suke yi da sauran dattijan mu sai muka ga wannan abin fa ba zai haifar mana ɗa mai ido ba yanayin maganganun su ina daga cikin abin da ya sa muka kira a gane ba wai dai mun ce ko bijire ma rashin gaskiya ko kuma rashin adalci da gwamnati da al'umma muke ma juna mu mun ja baya bane a'a wannan zanga-zangan da suka saɗin wannan jet ɗin a zo a cika mana a Jos da Kaduna da Abuja shine ba mu yi mutane su gane. Wato da mun sun ce za su turo wakilansu. Za su turo wakilansu. Na waye? A yan Najeriya ne amma dai yan kudu ne. A wajen ne na ce to mu kuma magada su saddauna ne mun san abin da ya faru. Akwai wani dattijo a cikin mu ana ce mishi kamba shine sai ya ba mu history ya ce to mutanen nan fa haka da suka ruɗe sojojin mu wai da takura ma shugabannin Najeriya a lokacin tawaye tawayen sai zo ya zama kan Saddauna ne da ta ba balewa da sauransu aka kashe su to mu ba za mu yadda ba domin ya faru a Ensas aka dinga kona dukiyoyin Yarbawa na Lagos ya faru a Plateau daga Ensas aka fara kona dukiyoyin mutane ya zama abin kabilanci to abin da muke gudu kenan to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu Comrade Murtala ya kake kallon tasirin dandalin sada zumunta mahukunta ga irin fafukan da kake yi? Eh alhamdulillah komai yanzu a duniya dandalin sada zumunta din tana daga ciki. In mai kyau ne zaka ga mai kyau. A dandalin sada zumunta na mutum shine da ka san halin shi. Duk abin da kika gani ya zaga duk duniya. Chadi ne, America, London, Saudi suna kiran mu akan wannan abun. So wannan abun yara ne guda shida kawai muka hada muka ce to mu yi suka watsa duniya. So dandalin nan abu ne da muke kira ga matasan mu na arewa a koye shi ba na harkan sheri ba harka ne na ilimi. sai dai tun bayan da ka yi wannan fifin bidiyo da ka ce ku kun janye daga zanga-zangar ranar 29 ga wannan wata mutane na ganin ko an saye ka ne. Me za ka ce dangane da wannan musamman ma gani yadda wani hoton ka ya da kafofin sada zumunta ga ka ga dan Tinubu. Eh na ɗaya dai ɗan Tinubu abokina ne kuma baban shi ya haɗa ni da shi tun kafin a yi primaries so muna da hurɗa da baban shi. So mutane suna wani magana kuɗi kuɗi kuɗin da mutanen nan suka proposing za su ba mu gwamnatin nan wannan da ta bar mutane da yunwa ba za ta bamu ba mu zaman lafiya muke so ko da da mu bijire ma gwamnati ba da fada ba za mu zo ne mu gaya mata Ka mu yan arewa ai a cikin kashi ɗari kashi biyar ne kawai yan kudu suka zaɓi wannan gwamnati shekaran jiya uba da ya haife ni babbai ke a gaban babana mai sarauta ya fi shekara hamsin yana sarauta yan bindiga an kashe shi da ɗan shi yanzu haka a ukari akwai wani yayan mu. ina hannun barayi so wannan abin in mutane suna wani maganan kuɗi in kuɗi ne ai da ba ba haka muke ba. Menene sakonka ga shugabannin Najeriya? Babu abin da ya kama na bala'i a wannan gwamnatin da muke ciki da ya kai cire tallafin mai. Mu ba mu yarda da ita wai ana turo mana buhun shinkafa tirela tirela ba shi bane. Tunubu dattijo ne. Iyayen shi da mutanen kwarai ba kawo abinci suke mishi ba. Sun koya mishi ne da ake kama kifi. So mu ya bar mana wani yaudara kuɗin da yake tura ma gwamnonin nan ya rage tura kuɗin a zo a mai da subsidy nan so da talaka da kowa mu samu. Yayin da ake ci gaba da cece-kuce kan zanga-zangar bari mu ji ta bakin masani a fannin al'amuran yau da kullum. Sunana Malam Aminu Abbas. To batun wannan zanga-zanga da ake ta tada hazo a kansa ya kamata mu kalle shi ne daga mahanga guda biyu. Mahanga farko ita ce me demokaradiyya ta ce akan zanga-zanga. Tunda da yau dai duk wanda suke da madafin iko a Najeriya wato ainihin demokaradiyya ce ta kawo su. So zai yiwu a zo a ce yau mutane su fito su haramta abin da demokaradiyya ta halasta. A'a dan ƙasa yana da damar da zai zanga-zanga domin ya nuna ɓacin ransa akan abubuwan da suke faruwa amma a mahanga ta biyu a yanda kuma muke ji wasu na ƙoƙarin ganin sun yi amfani da wannan zanga-zanga domin tada hatsaniya domin cin mutuncin wasu to wani abu ne wanda duk mai hankali ba zai go bayan wannan ba ina ga shi yasa irin su ainihin da suka fara tada zanga-zanga irin su matala gamji suka yi saurin cewa su janye domin akwai wannan hasashen sai kuma masanin tsaro sunana Mejo Salisu Mustapha Taya abinda zan ce game da wannan zanga-zanga lumana da mutanen Najeriya suke son si a wannan lokaci shine cewa yana daga cikin abin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada na cewa a lokacin da mutanen ƙasa suka ga akwai abin da bai yi musu ba ɗaya daga cikin hanyoyin da za su bi su jawo hankalin gwamnati shine ta zanga-zanga ta lumana. Alhamdulillahi mutane sun fahimci cewa wannan zanga zanga dole a yi ta ta lumana sakamakon abubuwa da suka faru daga baya kamar tali lokacin da aka yi zanga-zangar 'yan mun gani cewa wasu sun yi amfani da wannan dama mama fatan wannan lokacin a sake samun irin waɗannan matsalolin aka kuma ganin yadda ya faru din da mutane lallai za su iya eh, su ware su wane ne gari da za su iya suka sani da za su iya shigowa cikin su jawo tashin hankali a lokacin da waɗannan zanga-zangar ke gudana a faɗin ƙasa. alƙalaman ƙididdiga dai sun mai nuni da cewa zanga-zangar neman a kawo ƙarshen cin zarafin 'yan sandan Najeriya da ya rikide zuwa wani abu na daban da aka gudanar a watan Oktobar shekarar 2020 ya bar baya da ƙura. Inda a yanzu gwamnatin Najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasa da su ƙara bata lokaci ta kawo mafita ga matsalolin da ake ciki a kasar tana mai neman kar a gudanar da wannan zanga-zangar. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.